dinari to idan ka shigo ka'aba za ka fara tsawafi abinda ake so shine ka sanya ka'aba hagu gare ka ka'aba tana hagu gare ka wannan wuri na rukun alhajar aswad idan ka samu sarari sai ka je ka sa bakinka ka tsotsa idan cikowa ta yi yawa ya dan uwa sai ka kyale daga nesa sai ka tsaya inda wannan layi yake sai ka sa hannunka na dama sai ka nuna in ka nuna sai kai kabbara Allahu akbar idan da sanda a hannunka za ka iya sanya sanda ka nuna a jiya na yi wani tuntuɓen harshe akan cewa ba za a tsotsi hannun ba ko ba za a tsotsi sanda ba a ya zo cikin hadisi in annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna yakan sumbanci hannun shi ko in sandan ce yakan sumbance ta saboda haka babu laifi in ka nuna haka Allahu akbar sai kai haka to daga nan za ka fara tsawafinka tsawafin nan da za ka fara akwai abubuwa guda biyu da muka faɗa a jiya a wajen tsawaful kudu to waɗannan abubuwan ba su a wannan na farko a jiya mun ce tsawaful kudu za ka fito da kafaɗarka to wannan tsawafin babu za ka rufe kafaɗarka na biyu tsawafi guda uku na farko a jiya mun ce za ka yi su da sassarfa a wannan tsawafin babu na gaya mana sirrin da ya sa haka a jiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya taho zai umra shi da sahabbai sai mutanen makka suka yi ta tsegumi cewa ya ɗibi 'ya'yan jama'a ya kai su daji madina yunwa ta rarake su za su zo ba su da ƙarfi ku fito mutanen makka ku ga 'ya'yanku sun rame sai annabi ya ce to kaga mutanen nan tun da 'yan siyasa ne bari a yi maganin su sai annabi ya ce kowa ya fito da kafa da shi sannan in muka zo a kewayawa ukun farko kowa ya yi abin nan haka ya yi sassarfa dan a ganmu muna nan da lafiyar mu sannan gashi har tsalle ma muke yi kaga kuma mutumin da bai da lafiya ina tsalle to wannan shine sirrin to tunda wannan matsalar ta wuce yanzu wannan tsawaful ifada babu wannan tsallan guda uku babu kuma fito da kafada kana zuwa sai ka ainihin bar kafadar ka a rufe haka sai yi Allahu akbar sai ka fara kewayawa kana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak idan kabbara ce ta samu idan karatun qur'ani ne dan uwa har qur'anin ma zaka iya rikewa kana kewayawa kana karantawa inna anzalnahu fi lailatul qadr misali kana kewayawa a hankali sai ka ga wani mutumi da ka sani a ah, sai ka tsaye da karatunka ko zikirinka ko addu'arka a ah, assalamu alaikum alhaji an iso lafiya lafiya to Allah ya karba mana Allah ya karba shikenan sai a ci gaba kuma amma kar kuma a ci gaba da hira a ah, to alhaji ginin nan yaya sun baka izini ka ci gaba to Allah ya kiyaye Allah ya wannan matsala sai an dawo Najeriya tukuna <laughs> na fatan mun gane amma a yanzu matsalar gaisuwa ya halatta ai to idan aka kewaya in ka zo daidai wannan kwana da muka ce a rukunul yamani jiya na daga cikin mantuwa da ne wannan kwana ana taɓa ta idan ka zo a rukunul yamani za ka sa hannu za ka shafe ta na yawa eh za ka shafa to amma ita idan cikowa ta yi yawa baka samu damar shafa ba ba za ka nuna ba ma za ka wuce ne kawai in ka samu dama za ka shafa to daga wannan kwanar ta yamma maso kudu zuwa wannan kwana ta ainihin gabas maso kudu ita ce za ka yi rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nari kafa uku daga wannan kwana zuwa wannan kwana kana zuwa nan to kayi dawafi daya daga nan sai ka sake kewayawa idan ka sake kewayawa ka sake dawowa nan kayi biyu to sai ka yi haka har so bakwai wannan shi ake kira tawaful ifada tawaful ifada jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan wajibi ne farilla ne ga ainihin mai aikin hajji idan mai aikin hajji bai yi shi ba da ya koma ya yi shi idan bai samu damar koma ya yi shi ba to babu shakka sai ya yi fidiya sai ya yanka dabba akan ainihin wannan abin da bai yi ba to wannan na daga cikin abubuwan da mutum zai yi a wannan rana bayan nan kuma sai koma ainihin zuwa mina a daren sallah kenan wato a ranar sallah sai koma zuwa mina ya je ya kwana ainihin wato a mina waɗannan dareraki na tashirik ayyamu tashirik su ne kwana uku bayan sallah ko kwana biyu bayan sallah za ka je ka kwana kwanan da ake a lokacin zaman ayyamu tashriqi jama'a waɗannan kwanaki uku gaskiya mutanenmu na najeriya mu gyara halinmu saboda mu ma mu dace da abin da yake daidai mutanenmu suna zaman gulma a wannan lokaci mutanenmu ana zaman ado har ka mata suna ainihin competition suna gasa a tsakaninsu Wancan ta samu samari biyar wancan ta je ta samo dala ɗari uku wance ta je ta samo kaza wata har mata ta ce aini na bata wasu alhazan ma aikin hajji wallahi azimi wannan fajirci ne jama'a kuma duk fajirci haramun ne amma fajirci mafi girma shine fajirci a ƙasar makka don ƙasar makka ce kaɗai ƙasar da za ka yi tunanin saɓon allah tunani na saɓon allah allah ya rubuta ka cikin 'yan wuta wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim tunani in kai in ka ga mace kai tunanin ka yi kaza da ita sai a rubuta ka cikin mashiga wuta jama'a wannan ƙasa ba ƙarama ƙasa ba ce fa mu tsarkake ƙasan nan jama'a ba irin ƙasashenmu ba ne jama'a wannan zama na mina zama ne na karatun alkur'ani addu'o'i ibadoji amma wallahi akwai lokacin da na je kawai na ga wasu kawai ma yadda ka san ana gidan kulab an ka shingida kowa ya kunna ba ana ta hura ana hira na ce jama'a sahabbai ba haka suke zama a wurin nan ba ku yi haƙuri ba haka sahabbai suke zama ba wuri ne mai daraja jama'a kuma Allah ne karrama kai kai ka wannan wuri mai yiwa iyayenka da kakanninka ba samu wannan darajar ba ba za ka gode ma Allah ba ka bauta kwana nawa ne kwana biyu ne ko kwana uku Allah ya ce wa manta wa manta ko wa manta ajala fi fala isma alaihi wa manta akhara fala isma alaihi liman ittaqa mutumin da ya gaggawa kwana biyu ya tafi yayi mutumin da ya kai kwana uku yayi matukar dai kwana biyun nan da kai ba kai ne domin wofantar da abu a'a kwana biyun nan kai ta saboda Allah ne tayi in ka daure ka kai kwana uku tayi amma ba daidai bane kuma a wannan gurin aje ana zantuttuka waɗanda ba su dace ba a zauna a yi karatun alkur'ani a yabi Allah a yi zikiri a yi wa annabi salati sannan mu yi addu'a mu yi wa kanmu addu'a mu yi wa ƙasashenmu addu'a jama'a addu'a ba ta faɗuwa banza a ƙasar nan tun a jahiliya mutanen jahiliya sun san darajar makka in aka cuci mutum daga garin su sai ya kullo kayan shi ya taho makka ya zo cikin makka ya durƙusa gaban ka'aba ya roƙi allah yaya yanzu muna sallah muna salati ba za mu yi addu'a a wurin nan ba sannan mu yi addu'a mu ma allah ya sa wa ƙasarmu albarka mu daina tsine wa ƙasar mu jama'a mu yi addu'a mu ma Allah ya sa wa kasar mu albarka wannan ƙasar ma annabin Allah Ibrahim ya mata addu'a ta zama mai albarka mu ma da bamu kai daraja annabawa ba mu yi gwargwadon abin da zamu yi na addu'a mu ma Allah ya albarkaci kasar mu domin ba mu da wata ƙasar da ta fita Allah madaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan na daga cikin ainihin wato abubuwan da mai aikin hajji zai ainihin kula da su idan ya gama ainihin ayyukan aikin hajji abin da ya rage yanzu sai tawaful wada wannan tawafi shine tawafin bankwana tawafin nan na bankwana duk wanda ya aikin hajji zai yi shi sai dai matar da take mai haila ce mai haila an ɗauke mata wannan tawafi shi ma kamar yadda ka ga mun kwatanta tawafin nan haka za ka yi shi guda bakwai ka zo kai sallan nafila guda biyu to in kai wannan kayi tawafin bankwana kana da yancin kuma sai ainihin ka tawo kasar ka wani kuskure da wasu alhazai suke shine tafiya fita daga ka'aba da baya da baya akwai alhazan da suke fita daga ka'aba da baya da baya wani za ga ya fita yana kuka yana haka yana mata bai bai to wannan ba daidai bane ba addini bane gaskiya za ka iya fita daga ka'aba da gaba kuma ran da Allah ya dawo da kai shikenan in kuma Allah bai dawo da kai ba kayan abin da yake shine farilla a kanka waɗannan su ne kaɗan daga abubuwan da za mu iya bayyanawa a nan insha Allahu sai dai wasu abubuwan za su karasa fitowa idan an gabatar da tambayoyi allah ya datar da mu na eh, ya kamata mai bayanin ziyara ko aha na haka yake an faɗakar da ni akan ziyarar madina da kuma ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ziyarar kuba da kuma ziyara ainihin wasu kaburbuka da wasu wurare masu daraja na wa alaikum salam wa batun sa'ayi na ce to na ga mun yi bayani jiya amma za a maimaita shi a yau insha Allah bari mu karasa maganar ziyara jama'a madina madina ƙasa ce wadda take mai daraja Allah ya albarkaci madina saboda hijirar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya a cikinta da kuma zama da annabi ya a cikinta sannan da kabarin annabi da sauran manyan bayan Allah suna wannan wuri a yanzu ziyarar madina sunna ce sai dai ina son yan uwana alhazai kusan cewa mutumin da ya aikin hajji ko da bai je ziyara ba ba za a ci hajjin shi ta ɓaci ba hajjin shi ta yi sai dai an so ka je ka ziyarci madina ka ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ka ziyarci kabarin abubakar da umar da usman ka ziyarci kaburbukan mutanen ah, su hamza a ah, uhud sannan an so ka ziyarci masallacin kuba to ga yadda ziyarar take in ka shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama za ka shiga da alwala ka shiga da ainihin kafarka ta dama ka yi addu'a bismillah allahumma salli ala muhammadin wa sallim ko wani nau'i na salati annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi addu'a allahumma ftahli abuwa ba rahmatik Allah ka buɗe min ƙofofin rahamarka idan ka shiga masallacin ka je ziyara ba kabarin ba a yanzu sai ka wuce kai sallah tukuna idan ka samu damar yin sallah a rauda wani wuri daga gaba-gaban masallacin yana nan an sa koriyar darduma to an fi son haka saboda wannan wurin aljanna ce a ƙarƙashin wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma baina baiti wa mimbari rauzatun min riyadil janna wa mimbari ala haudi ce tsakanin mimbari na da gidana ya ce dausayin aljanna ce aka kawo aka ajiye to wannan wurin shine za ga an sa mishi koriyar darduma wannan koriyar darduma da aka kawo aka sa don ai makin ne a nuna maka inda rauda din take to idan so samu ne ka samu yin ainihin sallah mafi karancin nafila raka a biyu a wannan wuri ina fata an gane wannan da kyau wannan abu ne wanda yake yana da matukar falala idan ka idar da wannan sallah sai ka taho inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yake kaburbukan guda uku ne jama'a kaburbukan guda uku ne ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yamma da shi yamma da shi sai aka kawo kabarin abubakar amma sai suka dan saba haka wasu malamanmu da muka karatu hannunsu hausawa sun ce wai don haka bahaushe yake cewa abubakar garba wai saboda kabarin sayyidina abubakar yana garb garb <laughs> wai saboda haka bahaushe yake cewa abubakar garba kabarin abubakar yana yamma da na annabi amma daga baya sannan kuma ya dan zoba haka to daga nan kuma sai ga kabarin abu umar haka shi kuma daga wancan gefen shi kuma ya zo a haka kaburbukan guda uku su ne alfazazi yake waken su a ishirin ne yake salatun wa taslimun ala kabri ahmada wa kabri abi bakrin wa kabri abi hafsin Allah ya daɗin tsira ga kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kabarin abubakar da kabarin sayyidina umar to waɗannan kaburbuka in ka zo ziyararsu ya kai ɗan uwa ba a taɓa shabbakin karfen ba sai ka taɓa ba za ka tsaya cikin ladabi ba a ɗaga murya a wurin in ka ɗaga murya duk ayyukanka sai su lalace Allah ya ce la tarfau aswatakum fauka sautin nabi wala tajharu lahu bil qawl ladabi zaka in ka je da ladabi zaka sunkuyar da muryarka in ka je sai kai sallama ga annabi sallallahu alaihi wa sallam assalamu alayka ya rasulullah in kai sallama ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan sai kai salati gare shi Ala'uma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Barika ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama barika ala Ali Ibrahim in naka Hamidun Bajir. Kayi salati kamar yadda ka yi salati. Sai ka sake matsa gaba sai kai yi. Asalamu alaika ya Aba Abubakar kuma ba salati za yi mishi ba addu'a za ka mishi. In baka iya da larabci ba yi da Hausa. Yi da filanci yi da Kanuri ida duk yaran da ka iya. Allah ka jikan abubakar Allah ka kara abubakar yarda Allah ka saka abubakar da alheri sai kuma ka sake matsowa assalamu alaika ya umar shi ma ka yi mishi addu'a da sauran makamantan kamar yadda kaiwa abubakar to idan kai waɗannan abubuwan to ka gama ziyara annabi da abubakar da umar ba wata addu'a da za ka yi a wurin idan kana da addu'a sai ka dawo wani bangaren na masallaci sai ka zauna sai ka yi addu'a amma ba a wurin ba jama'a mun gane wannan da kyau babu wani sako da ake isarwa domin na ji mutanenmu da dama za ka tafi aikin hajji sai a baka sakon gaisuwa to Allah an je a gain mana da manzon Allah sai ga mutum ya tsaya wallahi hajiya ta ce in gaishe ka in gaishe ka eh <laughs> babu wannan alhazai babu <laughs> babu babu idan dai mutum ya ce do Allah an je ai mana addu'a to in ka je Ka'aba kai mai addu'a in ka je masallaci Annabi kai mai addu'a amma ba wani sakon gaisuwa da za a ce do Allah ka gaishe min da manzon Allah sai kaga wasu har rubuta suna ake hajiya wance ta ce a gaishe ka alhaji mai goro ya ce a gaishe ka alhaji na bakin titi ya ce a gaishe ka in ka ce alhaji ba haka ba sai ku faɗa sai a hankali jama'a mun gane wannan da kyau wannan kabarin annabi kenan da abubakar da umar allah ya kara musu yarda sallallahu alaihi wasallam bayan wannan akwai masallacin kuba jama'a wannan masallaci na kuba allah ya yabe shi a cikin alkur'ani allah ya bi masu sallah cikin shi ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahhirina a cikin masallacin uba akwai bayan Allah masu son tsarki kuma Allah yana son waɗannan mutane wannan masallacin uba kenan jama'a idan gaje masallacin uba za ka ainihin yi sallah gwargwadon ko da raka'a biyu ka yi addu'o'i saboda annabi yana ziyarar wannan masallaci sai dai akwai wata makabarta a jikin masallacin uba mutane suna zuwa ziyara malamai sun ce wannan ba ta daga cikin abubuwan ziyara sai dai dukkan musulmi za ka iya ziyara shi da manufan musulmi ne kai mashi addu'a amma kar a taba ɗaukan cewa akwai wannan makabarta ba ta sahabbai bace wadda ke kuba ba ta tabi'ai bace wannan makabarta bayan tafiyar annabi da sahabbai da shekaru kamar 700 ne ma aka same ta ya kamata mu gane wannan bayan uba akwai masallacin akwai uhud dutsen uhud dutsen uhud in ka je za ka ziyarci kaburbukansa hamza ne in ka tsaya za ka yi musu sallama za kuma ka yi musu addu'a idan ka yi musu sallama assalamu alaikum ya shuhada a uhud amincin allah ya tabbata gare ku ya ku waɗanda kuka samu darajar mutuwa a yakin uhud sannan ka ɗaga hannu ka musu addu'a shi shikenan sai ka bar wurin ka gama abin da ake yi ba a roƙon kowa wani abu karka je ka ce ya saidina hamza ban taɓa haihuwa ba ka taimake ni a'a saidina hamza ba ni da ɗa ba ni da jali ba a wannan jama'a allah ake roƙo sai ka dawo ka zo ka roƙi allah a masallaci bayan wannan akwai wasu wurare da mutane suke ziyarta na daga cikin wai akwai masjidul ƙiblataini jama'a ya kamata ku sani babu wani masjidul ƙiblataini sai ƙuba ita quban ce masjidul qiblataini abin da ake nufi da masjidul qiblataini da da annabi ya isa madina in an tashi sallah ana kallon baitul maqdis ana sallah yamma kenan mutanen kuba suna cikin sallah wani sahabi ya zo ya tsaya musu ya ce jiya da daddare an saukawa da annabi ayar qur'ani an ce mai ya daina kallon baitul maqdis ya kalli makka suna cikin sallah suna kallon baitul maqdis sai suka juyo suka kalli ainihin alƙibla shi yasa ake kira masallacin masjidul qiblataini masallacin alƙibla biyu a sallah ɗaya an kalli yamma aka kuma kalli gabas ina fatan kun gane to shine masjidul yi ɗin akwai wasu masallatai da ake ziyara masjidi Aisha wani masjid Jabir wallahi duk wannan shari'a bata lissafa su wajen ziyara ba sannan ka yi an hankali akwai wasu mutane masu mudawafai in ka je ziyarar baki'a makabartar baki'a kawai mutum zai tare kai ce ziyara ya hajji e eh, zo yana nuna maka abubuwa wannan duk ba shi daga ciki ziyarar uba ah, makabartar baki'a makabartar baki'a tana nan gaban masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kana fitowa daga masallacin annabi in kai gaba kaɗan za ka ganta sai ka je ka tsaya ka yi musu sallama ka yi musu addu'a sai ka tafi kaburbukan aisha suna wurin kaburbukan abu huraira suna wurin kaburbukan su ummu salama suna wurin to sai kai musu sallama kai musu addu'a abin da ake yi kenan kar wani ya ce maka ka zo ga addu'ar da ake yi ga addu'ar da ake yi zaka bashi riyal goma duk yan riyalan naka sai a cinye maka a wajen abin da bai da asali don haka ka kula da kyau ya kai alhaji waɗannan su ne takaitattun bayanan da za mu yi a kan game da kuba a game da ziyara a madina akwai wani camfi da mutane suka yi game da tantabarun madina tantabarun nan na madina da tantabarun makka ana cewa tantabarun eh, binta 'yan ma'aikin allah wanda ya ciyar da su yana da kaza a'a inda tantabara duk tantabara ce duk inda tantabara take ka watsa mata abinci ta ci za ka samu lada wasu sun wai wanda ya kamo wannan tantabarar ya taho da ita ya yanka ya ci to allah zai mai kaza zai mai kaza zai mai kaza wallahi duk ba haka bane shi yasa za ka je kama sojoji sai su kama ka to ya kamata a lura da kyau bayan wannan alhaji mana tambihi akan maganar sa'ayi jiya mun yi maganar sa'ayi sai dai wasu 'yan uwa alhazai ba sa gurin nan sa'ayi shine ibadojin da ake a tsakanin safa da marwa safa da marwa duwatsu ne waɗanda suke sun yi wa ka'aba hannun riga a safa ita ce ta farko marwa ke biye da ita waɗannan duwatsu ne waɗanda kamar yadda muka yi bayani a jiya idan ka je za ka yi sa'ayi abin da ake bukata da kai ya kai alhaji shine ka tabbatar idan ka zo ka hau kan dutsen kar ka tsaya a kan siminti kuma in mun ce ka hau kan dutse ba muna nufin ka taka ka hau kololo dutse ba ka je ka fado. a'a ka dai taka falalan dutsen in ka taka falalan dutsen sai ka tsaya sai ka fuskanto ka'aba domin so da dama alhazai idan suka hau wannan dutsen suna ɗayan abu biyu wanda duk ba daidai ba ne abu na farko wani da ya hau sai ya sauka abu na biyu wani da zaren ya hau sai ku ga kawai yana daga hannu yana haka saboda galibi mutanenmu suna ganin mutanen kasar indiya da pakistan da makamantansu kar ka ga jar fata kai dan najeriya ka dauka wai ya fi ka wani abu wannan wuri kowa daidai da kowa ne kamar yadda yake sai wanda ya fi wani tsoron allah an koya maka abubuwa a nan karka watsar ka je ka ga wani yana yin nashi kai kuma ka kwaikwayi nashi ka bar shi ya nashi kai kuma kai wanda aka koya maka galibi mutane in sun hau dutsen safa sai ga kawai sun yi wa ka'aba haka da sun dan yi mata haka haka sai su sauka ba haka ake baya dan uwa idan ka hau dutsen safa sai ka ainihin daga hannayenka sai ka fuskanto ka'aba ga zikirin da zaka fara yi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون idan kai wannan kafa ɗaya kenan sai ka sake yi ka sake kafa uku sannan sai ka gabatar da addu'o'inka sannan sai kai salatin annabi sai ka rufe sai ka sauka sai ka tafi marwa idan ka tafi marwa kafin ka kai marwa ka rinka lura daga dama da kai daga hannunka na dama za ga wani koren fenti daidai inda aka shafa koren fenti nan ana nufin ka yi sassarfa idan ka je wurin sai ka dan daga kaɗan sai ka ɗan yi sassarfa haka kaɗan kana tafiya sai ka sake ganin koren fenti a gaban ka sai ka sake tsaye da sassarfa ka sai ka ci gaba da tafiya yadda ka ɗauko da farko idan ka je kan marwa ba daga hawa za ka sauka ba ita ma idan ka hau kan marwa ita ma sai ka juyo sai ka ainihin sake fuskanto ka'aba to a nan ba za ka ga ka'aba ba domin akwai katanga da aka gina tunda ba za ka ga ka'aba ba sai kai kintace saitin ka'aba sai ka ɗaga hannunka nan ma sai ka sake irin wannan zikirorin ka sake yin addu'o'i sannan ka yi salati sai ka sako daga kan marwa idan ka taho daga kan marwa kana tafiya kana tafiya ka rinka lura da hannunka na dama daga sama za ka ga wani koren fenti an shafa kana zuwa daidai wurin nan ma sai ka ɗan ɗaga sai ka sake yin sassarfa haka kana tafiya sai ka sake ganin wani koren fenti sai ka tsaya sai ka ci gaba da tafiyarka wannan talbiya za ka rinka yi a halin kana tafiya wajen safa da marwa labbaik allahumma labbaik idan ba haka ba kabbara in ba haka ba salati in ba haka ba wani zikiri wanda ya sauƙaƙa ko addu'a gare ka a nan ma in ka ga wanda ka sani za ka iya tsayawa wato in na ce tsayawa ba ina nufin tsayawa tsayawa ba a'a za ka iya dakatar da zikirinka sai ku gaisa kuna cikin tafiyan aka gaisa kuma sai a ci gaba da sauran zikirori ana ibada ba a son gaggawa a cikin harkokin ibada don wani sai ka ji ya ce bari in yi marmaza in gama sa'ayin nan ba gaggawa abin da ya kai ka kenan tun daga ƙasar ka kuma wani wuri ne wanda ba ka da irin shi a ƙasar ka in ka zo ka samu dama ka yi abin da ya kamata idan ka kammala zai zama ka kammala a kan marwa idan haka ka fara daga safa ka gama a kan safa to ka yi kuskure domin a ka'ida za ka fara daga safa ka tafi marwa kayi ɗaya daga marwa in ka dawo safa kayi biyu daga safa ka tafi marwa kayi uku daga marwa ka dawo safa kayi hudu daga safa ka tafi marwa kayi biyar daga marwa ka dawo safa kayi shida daga safa ka tafi marwa kayi bakwai daidai kenan amma haka ka ka fara da safa ka gama da safa to ko kayi takwas ko kayi goma ko kayi sha hudu to kayi kari kayi kuskure kenan to amma tambayar ita ce da zai zama mutum ya yi takwas ko goma da kuskure ko makamantan haka fa babu komai tun da dai har ka kai adadin da ake so amma in ka gaza ne to sai ka je ka cika in ba haka ba kuma to an samu matsala waɗannan su ne takaitattun bayanai da za mu insha Allahu ta'ala Allah ya sa mana albarka na'am na'am na'am to malam yana tambaya a ce daga madina ko daga jidda an ɗauki alhazai za a tafi zuwa makka bayan an ɗauki harama ke sai sanyi ya kama mutum sai da ya ji sanyi sai ya ja mayafi ya rufe kanshi idan da mantuwa ne da zaran ya tuna sai ya sauri ya cire babu komai a kanshi amma idan da gangan ne ya ja ya rufe kanshi bayan ya yi harama to sai ya yanka dabba kaga wannan ya ji ɗumi mai tsada kenan <laughs> now now now wani yana tambaya mai muhimmanci wai idan mutum yana da bashin azumi kamar ya tafi da bashin azumi daga nan najeriya sannan ga wancan azumi ya kama shi guda uku a can bakwai a nan to yanzu ya zai yi a'a sai ya yi wancan din in ya dawo kuma sai ya haɗa da na da da sauran bakwai din nan sai ya yi now na'am duk ɗaya ne tambayar da yake da hadayar da ka bayar a maka da wadda za ka yi da wadda za ka ba gwamnati matukar dai an yi ta ranar sallah duk ɗaya ce warai da gaske na na na aha malam yana tambayar idan mutum ya ainihin sanya mayafi sai ya sanya fil wadda za ta rike mishi babu laifi wannan babu laifi an yi ahuwa akan haka na alaji wa alaikun salam na na e kowa da kanshi zai yi e to maganar gajiya in ya gajiya bari ya huta tukuna amma maganar bai da lafiya shine zai zama uzurin sai ya wakilta wani ya mishi eh na hajji eh. to mutum ne ana bin shi basu suka a nan kasar sai kuma gwamnati ta bashi kujera ko kuma alhaji ne ya bashi kujera hajji idan so samu ne a siyar da kujera a bashi kudin shi ya biya basu suka ya yi bukatu ya fi to amma in aka ce ba za a siyar ba fa sai ya kira masu bin shi bashi ya yi musu bayani kuna bi na kujera na ce ba ni kuɗin in je in biya ku bashi ya ce a'a don haka don Allah ku yi mana haƙuri har in dawo don suka mai haƙurin ya dawo sai biya su na na alaji daga muzdalifa na na na na na na na eh sai ka je kai tunda iya yadda ka iya isowa kenan tunda da kafa ne kwarai da gaske na Allah ya taimaka na na a maka ne a maka ne kwaryan molo ta fi wanda ya saisaye amma a halin yau da kullum in kana bukata za ka iya yin eh insha Allah na'am to ga malam sanar assalamu wannan suwaye malam waye za a samu kasar a wurin shi in bai samu ba za mu